بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول المسلم رحمه الله أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني الله يجب أن سلقه nan musulun ɗinsa muna cikin namu ta shiga wani hadisi na 1941 ya ƙuli musulun rashin Allah ƙari da suna abdullah wadda da suna abi ƙari hadisina sufiyan an amirin عن عكرمة عن ابن عباس رجل عبد الله بن عباس في قوله تعالى دعني فتح الله سبحانه وتعالى ليتو ما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس Allah ya ce ba mu sanya wannan mafarki da muka nuna maka ba wace sai dan ya zama jarabawa ga mutane wani ce hiya ru'iyan ko ru'iya ainin wato gani ne na ido ra'aha da ya ganta annabi wato ya ganta annabi Salam ya ga wannan mafarki lailata usriya bi wato a daren da aka isra'i da shi a nan kafin shi abdullahi dan abbas yakan ce wato an yi isra'i da mi'raji da manzo sallam wato bi nafsihi wa jismihi da ransa da jikinsa kai. ba a mafarki ba na ba ta gani so da nan har ma sai da ya zama cewa shi za mu ji ma hadisu a gaba yana daga cikin wanda suke cewa ya ga Allah gani na ido an gani to ki wa ma ji Allah ru'iya ba mu sanya ganin nan naka ba a farsa da sashi ba mu sanya wannan mafarki naka ba ba mu sanya wannan gani da kai wa Allah subhanahu ta'ala ba ba ce sai dan ya gamo jarabawa ga mutane kenan jarba wani zai ce ya yi wani zai ce bai yadda ba wani zai ce ya yi imani wani zai ce bai imani ba to wanda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah da ido ba wannan na na Aisha Allah ya kara mace da kamar da hadisin Abu Aisha Masruq ibn al-Ajda cikin Sahih Muslim kuma ta ba yace ne ci farkon wacce na fara tambayi manzo san cewa la qadara ahu nazlatin ukhra ya ganshi a wani guri daban a wani masauki daban a wata sauka nan ya ga Allah subhanahu ta'ala ta ji da na ji wannan sai ta bai shi wannan waye gani sai ce ra'a jibril jibril ya gani haka abdullahi ibn mas'ud shi ma ya tafi kai jibril ya gani ra'a jibril wadda wa fito miya shi ya ga jibril yana da fuke guda 600 da ba ta gani abdullahi dan abbas shi ya tafi a kan cewa an yi mai isra'i da mitsaraji da annabi sallam da jikinsa da ransa kuma Allah ya ga Allah na ba ta gani yake cewa wato wannan ruhiyar ruhiya ainihin gani ne na ido ba mafarki ba ra'aha annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi ya gani lailatul usri ya bihi a daren da aka tafiya dare da shi a shekara ta shida kenan da ake kiranta wato amul hudn wato shekarar bakin ciki an gani shekara abu talib ya rasu khadija ta rasu sauran su wannan shekara Allah subhanahu ta'ala ya tafi dare da shi subhanallah الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله Linuri min ayatina in usmi wa basir wannan hadisi ne sahihi wato mawquf an ibn abbas an gane ko daga abdullahi dan abbas wannan fatawa ce ta sa annabi sallam ya ga Allah a wajen sa amma na na ce ce ni na tambayi annabi sallallahu jibril da ni na fata an gane sannan kuma nasoshi na qur'ani sun fi gamata sun fi kamatuwa da cewa ba ma wanda ta ganin Allah la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir gana ne koma wani irin gani ne baya riskar Allah Allah shine yake riskar gana ne domin shi al-latif ne wanda ya kai matuka wajen kuya al-khabir ko mai ba bayi labari akan abin da suke yi a fili da zahiri da koyi na ba an gani har ma da na aisha ta kausa su harshe cikin sai musu in kuma ba ta ce duk wanda ya ce annabi sallam ya ga Allah ya kirkira wa Allah karya mukumantawa قال سعد الله قال حدثني أبي قال لسان سفيان عن عمر عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال مرة أو نلوك تيتي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ناجع النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي هاتي آه ناجيش يقول يخطب ينا خطبة يقول لنا شوى من لم يجدنا عليه وندا ya ci mani ya ci sai ya zama bai samu fada ba falyalbas khufaini sai ya sa sau ciki ya sa kufi din kuma ya ji wanda kuma a tibafi bai samu ba to amma kufi din zai yanke shi kasa da idan sa sai ka sa wuka ka yanke ko reza ko nan ya ji izaran wanda bai samu zani ba falyalbas sarawila sai sa wani a gane ko wani zai zama ruksa ce wanda bai samu ba kwata-kwata ba shi da iko maimakon ya tsarara da sai sa wando an gane ku tare cewa lubusul muhit akwai al-muhit wal mushit duk biyun sa ɗinkakken abu ko kewayayyen abu game ne ya ci wannan an karanta ko an haramta wani daga ciki makaruhi har ma idan ka riga kasa sai ka yi fidiya sai ka fasa cikin shi kanka to a halin babu ba shi da iko to wannan asar ya tafi daga abdullahi dan abbas cewa ga annabi sallallahu alaihi wanda bai samu wannan ba zai yi amfani da wancan hadisi wanda ke sai قال سنا عبد الله قال حدثني أبي قال سنا سفيان قال عم قال عمرو قال أخبرني جابر بن زيد أنه سمع ابن عباس يقول يتناجع عبد الله بن عباس صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا ناي وتركع التقوس تارد عن النبي صلى الله عليه وسلم jami'an wato ina nufin hada salloli biye ya hada tsakanin azur da al'asar sannan kuma wasaba'an na yi kuma raka'a bakwai da shi jami'an shi ma hadawa tsakanin magharib da sallar isha shi ma da shi ne sa'i na ya halatta jam'ul sala kuma ma jam'i din an ya zama dole za ka yi zaɓi ko ta akhiri ko ta kadimi ko so ka yi ta akhiri jam'u ta akhiri sama da jam'u ta kadim ka jinkirta idan biyu lokacin tabin yanzu sai ka haɗe kai musamman ga da matafi wani ce kuntu lau sai da ce masa ya abu sha'asa ya kai abu sha'asa a zurnuhu a kharar zuhur ina zaton ko ya zurcinta zuhur ne wa ajiyar al'asar sai gaggauto da asar wa kharar magrib kuma ya jinkirta magariba wa ajiyar al'ashar sai gaggauta isha bari cewa ana azunnu zalik ni ma ka dake da menene jam'u wani jam'u ta'khiri wannan shi wannan shi fa lana kware bari sa abdullah qala hadithni abi qala san sufyan qala amr qala abu sha'sa maymuna qala ji akhbarani ibnu abbas anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam nakah maymunatu wa muhri annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri maymuna yana maniyaci da Allah wannan hadisin ku rike shi yana daga cikin hadisan da suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwata an gane ko kwatatti a wannan wawan shi mai daga cikin wani abin da ya fara ba ga a wurin ku je wannan kira Allah ke yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta yana maniyaci to maniyaci ba zai aure ba za a aura masa ba an gane ko da kuma ya tabbata a ɗansu salam ya yi auren yana maniyaci to gaya abin da wasu ke ɗauke wannan hadisi shine a ɗauke shi mu kuma tafi kwanan a cikin bidaya haka muka fito da matsalar cewa makaruni ne amma an yayi saɓanin mai itikafi mai itikafi ko ba zai ba ba zai ba za a yi masa ba قال سنة عبد الله قال حدثني أبي قال لسان سفيان عن عمرو ana عطاء عن ابن عباس أنه قال أنا ممن قدم هو قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة لأن لك تشوف أن النبي صلى الله عليه وسلم يتورى غباء أدرى مزدلفة تبي غباء كافن سابيا ma'ana daren musdalifa wato rana arfa da daddare cikin dukudukun dare kafin a wayi gari goma ga watan ranar sallah sai a ce a masu rauni su yi gaba saboda kan mutane su tattake su wajen tsinka tsakuwa ko makamancin wannan ya ce ni ma ina daga cikin waɗanda annabi sallam ya gabatar a lailatul muzdalifa a daren sallah fi da'afati ahli cikin raunana na ahalinsa wa qala a wani lokacin yakan cewa shi abdullahi dan abbas inna nabiyyu sallam qaddama da'afati ahli annabi sallam ya gabatar da raunana na ahalinsa shi gaba wannan ya nuna kai ba kan annabi sallam ba a'a a kansa da dukkan jama'a ta asiyan bihi wato cewa idan mutum ya sun yana da rauni yana da ko ya to da mata ko ƙananin yara ba wai sai safiya an yi sallah asubahi kuna mina ko kuna muzdalifa ba ku ce za ku tashi ku tafi mina a'a abin da aka fi so domin ka'ida shine alhaji ba zai bar muzdalifa ya tafi mina ba sai rana ta kullu har ma su mutanen jahiliya suke cewa a shirki sabir kama kunna nazir an gane ku wato wai ai alama ce da shi suke cewa ayyamu tashrik dan daga nan suke samu wannan kalmar ashrik sabir dutsen sabir kai haske mana kamar kunna naghir irin lokacin da muka sanci muna kai bayani wannan kenan na'am ya kare cewa ƙalisan abdullahi ƙala hadisani a bi ta hadisi sun sahihaini ƙalisan su biya ne an amurin an ata'a ibn abbas innama ramar rasulullahi islam innama ramala rasulullahi islam kada ya islam ya yi sassarfa ne ya yi gaggawa cikin dawafi haulul ka'aba an gane ga ka'aba li yuriyal mushrikina don ya nuna wa mushrikai kuwatahu cewa bai na nan da karfin sa ba wannan shine mun karanta cikin sahih bukhari cikin sahih ibn majah sahih tirmidhi da kuma kuma ta ba ga can ana cewa yaqdimu alaikum qaumun qad wahanahum humma yasrib ga wasu mutane nan za su wajen ku wanda zazzabin madina ya rarake su yaro da nasu alif sai sai an warce ta da alif ba to da abu da dama su a sa ka sai a ɗora shirami a ɗaya kafa da ɗaya na dama a buɗe shi to wannan shine magana ƙwarai wani sa'adu laƙar hadisun ya bi ƙarar sa su biya ni أولا فحفظناه عن طاووس وقال مرة قال أخبرني طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم عن ابن سلم يايك وهو محرم ينام من يجي وانا عديث الشيء أكتوك شيني زي هاو دكا وانا عديث لأنه نتشوى واتو أفضل الحاجم والمحجوم واتو ميك أود وانديك أود أي أزم فيها كريم وانا عديث بكم أنت ومتنتون أنه مسألة أتكلم للتابم نبي ذات المجتهد ونعطي المقتصد نعم قال أبي وقد حفظناه نعم وقد حدثناه سفيان وقال عمرو عن عطاء وطاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم احتجب وهو محرم النبي صلى الله عليه وسلم يايك أو ينام يجي قال أبي وقال سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أعدكم إذا لا ينكو يتعبنشي فلا يمسح يده wato kun san hadisan abdullahi dan abbas suna nan suna yawo a cikin littafai yana daga cikin waɗanda aka sa a gaba dama mutum bakwai wanda suka fi kowa yawa ruwaya da kuma wani abu da taimakon allah duk hadisansa na hukunci ne an gane ko ba a wasa da su idan mutum ya ce idan aka da a idan ɗayan ku ya ci abinci yi yamsah yadahu kada ya goge hannunsa ko ya ci abinci ba ya goge hannunsa da tsuma ko toilet paper ko wani tishu kuma ka bace haka hatta yar'aqaha har sai ya sidi aw yul'iqaha ko an sidi masa ya sidi ko a sidi masa wannan shakka din ba shakka ba ce aka ruwaya ta dukkan ruwaya a jisu an jisu yar'aqaha aw yul'iqaha ya haiwa ya tsotse ko a tsotse masa يصدق وأسلم سام قال سعد عبد الله قال حدثني أبي قال سعد سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال ليس المحصب بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم محصب أنا مزدلفة يعني سنة كام هنيا كده كاتب منها ba masauki ba ne muhassab gurin da ake nasa muhassab ba wai guri ne na gayauna na annabi salam dole mutum sai gayauna yanzu ba a'a kawai ka ce muhansab manzil kawai wuri ne na gayauna kai ma an gaji ka ji za ka iya na ka huta an gane ko na zana hu rasulullah sallam alaihi sallam ya yi gayauna a wajen ne kawai an gane ko na'am قال لسان عبد الله قال حدثني أبي قال لسان سفيان عن عمرو عن عطاء وابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها حتى ذهب من الليل ما شاء الله عليه sallar isha har sai da wani kaso mai tsoka ya tafi na dare gurgurdan abinda Allah ya so ya tafi fa hu umar ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah na ma nisa mata ba sun yi bacci wal widan da kananan yara fa kharaja ta annabi sallallahu ya fito fa qala ce laula an ashqa ala ummati wallahi ba dan kana matsanta ga al'ummata ba la amartuhum wallahi da na umarce su da wannan sallah an yusalluha su dinga sallatarta hadi sa'a a wannan lokacin kenan an bi so a yi wato itam da ita wato a tura ta ta shiga cikin duhu sallar isha an fi son haka kasan wani wawa a wajen karatu mutum shida kawai sai wani kira ne a ai mara yaga wannan zai kai bukara hizba wai ba kwa sallar isha da wurin ranar da ake kutuba sita wai zai kai kara hizba wai ba a sallar isha da wurin na ce to gari na zuto a yi to mai hana ya kai cewa a wai a fara sanar da kuka gobe a yi muku adalci ba kaji don allah sun ɗauka wato yi zuwa mahaukata ce ke kuma shi ba musallacinsa ba ko ya unguwa yake wai ga wasu mutane na wai muna wani abu na sabawa wai mun saba lokacin da ake yin sallah a wani a yankinan unguwa da da kiwaye da gurin da aka ga ya kamata a kai mu hizba a kira mu yan hizba ki tsaya mu su ce mana bude ne na shirya aiko wani bawon allah da ya ji yadda zafi wallahi fiye da suka gwamnati musu faɗi wannan magana ba ya ɗau zafi ƙwarai da gaske inda ka san tiriri kawai aka saka ya ce to shi zai kai su ƙarar kotu ma akan cewa kada sake zuwa musu masu ba ma wai abin nan ba ta so ake abu satar da kuku cikin dina karatu da coka sun ana dab <laughs> to allah ke yi sai ce mi sam wadda sun abdullahi kwallo ne abi kwallo sun su yan an amuri da ana an tsawo su anubin abbas kwal نعم أمير رسول الله سلم أن يسجد على سبعين أو أمير رسول الله سلم يسجد أكن gaɓoɓi guda bakwai wani hiya an na kufa sha'arahu an hana shi kuma ya kame gashinsa wasu ya bahu da tubabinsa kasan kana sallah haramun ne fa an gane haramun ne kana sallah ka dinga janye malin malin ɗanka ko kana nan da ɗaita haka in ka su juda sigin da aiki domin an hana an hana kwarin da ita shi na magana mafi kyau sai dai a'a ta rufe fuskar wani bara in janye ta an gane ku shi ne kawai amma ka yi haka ka ka a wannan shi ba za ka riƙe gashi ba ba za ka riƙe daga wannan gashi ga wanda dama suke da kafar gashin ke inda wanda suke da jumma ko lamma an gane ko lamma ko limma ko jumma gashin da yake sakowa mara ita manzil limma fi hulatin shamara ahsan min rasulillah صلى الله عليه وسلم عن سمع البراء بن العازب شيخ الإنسان الترمذي لشماء المحمدية نعم ديك قال سمع عبد الله قال حدثني ابي قال له سمع عن عمري عن طاووس قال هيك سمعت ابن عباس قال هيك نجا عبد الله بن عباس شو أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبن النبي صلى الله عليه وسلم يا انا شيلي وتوأكن حرمت سيد أبو كافن يزوع عنك wala tabi' ma laysa 'indak wala ka shaida abin da ke wajen ka ba ko to me yana abin da yani an yuba'a asiyar hatta yuqbada hasi ya zo hannunka fa ta'amu kama abinci wa qala ibn abbas da ra'ayi wala ahsibu kulli shay'in illa to yake abdullahi ɗan abbas sai ƙara wannan ra'ayinsa ne ya wala ahsibu kulla shay'in ni ba zan kirga kowane abinci ba za ba shi halatta a siyar da shi sai ya zo hannu a sai dai shi ma zai dauki ma'ana abinci ya halatta riga ka sai da ita kafin ta zo hannunka mutakar dai naka ne wala ta bi ma indak indaka ba wai ana nufin abin da yake ba mallaka ka ba mallaka ka dai amma bai zo ba mun yi odar riga yadi mota karfe kaza ya halatta ma iya sayar da shi tun kafin yanzu sai mu sayar da takarda an zo mutane su dauka yansu amma abinci mun yi odar shinkafa zuma mai wannan ba shi halatta mu sai sai ya zo hannu kuna ji shi ne abinda abdullahi dan abbas ke faɗa ya ce abinda an sai yake cewa qal mai ruwa ya ce ibnu abbas kuma ya faɗa da ra'ayin sai ya ce wala ahsibu ni kamar zan kirga kullu shay'in kowane abu ba illa mislahu sai dai idan zai dauki ma'ana abinci amma mai nake cewa sabulu jan baki gazal hoda za ka iya da oda ita kafin ta jiro hannunka mun sa oda za a kawo to wani ce ina son katan kaza sai za ka iya karɓi kuɗinka amma abinci sai ya zuwa ni wannan shi ne wani hadis alisun sun yayi da wadam قال لسان عبد الله قال حدثني أبي قال muhammad محمد Usman, عثمان ابن عنام صفوان ibn أمية الجمحي قال شي قال حدثنا يشي قال حدثنا الحكم بن عبان عن عكرمة عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة wato yana mai zaman gida gairar musafir ba yana matafi ba saba'an ya hada raka'a bakwai magrib da isha ha ya hada ta yayi kawai ma ba wai kasar aka yi ba a hada sallar ya halatta kawai lokacin an an yi magariba ko sace ce alai da Allah kira mana sallah ko yi mana ikawa za mu isha a kan sallah lafiya eh lafiya kalau <laughs> eh ai mana ba kuma magana ruwan sama ba magana hadari ba magana abin ha kawai haka yau za mu za mu dana hadisin wannan <laughs> kasan wato wato Allah ya tsira tsira jahili inna lillahi wato wani lokacin jahili akwai karfin hali wanda kana ganin mutum a cikin harkar karatu ita kullum shi ma bai san san da ya shiga ba Allah ne shigar da shi amma wai zai yi abu wai kai kace da ta cewa to ai abin da yasa a karbi kalla to yanzu in aka auna aka daga ce shinkafa ha kuma ma za ka iya cewa zama da sallah wata rana ka ne na azar ana ana azar na tashi daga wani asar da ta musurai wallahi tallahi da ta wuce da zo ta eh ba ko da ya ce wa sai dai kuna guni a ƙasa eh a wani lokacin sakara da baka ji sannan in ba ka ba wani sai a ce kafir ya ta. a haka ake yi abin da yasa ake ganin addinin bako kuna ji rashin baka shi ne a baka shi cikin hikima ɗabbaka kuma ba faɗa ba ne ba tashi hankali ba ne da ba a yi ne sai ya zama cewa sai zama bako ke zo iyaye da kakanni yanzu ka za ka za yanzu kasar sana'in na wani ba bai jade ita ba kasar din nan fa na rantse ba da Allah ne bai ba na ji wani gari aka yi kasar sai da raka a biyu dama da najar sallar da an zo an bi ni ina raka a biyu ina sallama sai na mutane na ake taimun wani kallo haka sai daga mutum sai sallama sai je gefe sallarsa shi da ganin anya wannan sallar ta yi ajo wani ce to ai izali a ce ana ce to ai kun izali ke da ai su kasan san izala su shi ke nan dai kunga ai izali kuma ku na ke na ke na'am yake cewa wasu maniyar kuma ya yi sallar raka a takwas a zaune gida ma'ana ya haɗa magrib da isha a sallar a zuhur da sallar la'asar a kawai ya haɗa Eh. to amana yanzu inda za ba wani inda za a ce in za ka yi kai ma za ka yi baka kyale masisi yawwa addini ne yace qala san abdullahi qala hadathani abi qala san sufyan ana amrin an ausa to mutane bisu gano wani abu ba duk sanda ga shari'a ta bo wani abu stand by yana nan yana da lokacin amfanin sa yanda za a ci wata matsala za ku shiga ko za ku shiga wani mitin. ko za ku ce wani yake ce a garba kalla yahuda wannan jaraba da ka dalla rabu da su yahuda mai an baka ba don sallah ce haɗe ta ko jinkirta sai kun gaba jaraba me a ciki. ai kaza kaza a a haɗe ta yi ba kai a zato yi ka ba da la'asar kai gaba abinka kuma kana gani wani ka da an ka fito daga jaraba ka to ai malam na gama auna sai hutu za a fito ne kuma kaza kaza gashi sun ce mana za a shiga sha ɗaya a cire abin tashi hankali har wai ana wai za ku ce za ku tare da jaru. kuna budin su a yi dama allah ya san akwai irin wannan zamanin zai zo shi sai tare da muku yana uwa نعم قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال لسان سفيان أنا عمر أنا عون السجع عن ابن عباس أرجل وجه عبد الله بن عباس رجل مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتني رسول أزامنا عن بسلم ولم يترك وارثا ببر مغاجيبا إلا عبدا سيوان باوا هو أعتقه ليه انتاش فأعطاه ميغاثه سيباشي قادنسا a ya zama walinsa maulil qaumi min anfusihim an gani in an rasa duk wanda za a bawa duk ba kowa la far'a la asla to za a bawa wannan maula din da yana bawa da ba zai ci ba da sai da amai da shi baitul mali wannan ke wannan yake cewa wannan ausa da wato siqa ne a wadaka wannan hadisi ne sahihi قال سعد عبد الله قال حسن أبي قال سعد سفيان عن عمر عن محمد بن حنين عن ابن عباس عبد الله بن عباس يتعجبت ممن يتقدم الشهر ina mamaki dangane da mutumin da yake rigayar wata wa qad qala rasulullahi sallallahu alhalin annabi sallam ya ce la tasumu kar ku dauki azumin ramadan hatta tarau har sai kun ga jinjirin watan ramadan aw qala sumu ko kuma ya sumu li ru'yati wato ku yi azumi da ganin jinjirin wata mana za ka iya rigaya wata ɗin kan ce ka yi lissafin kalanda a lissafin kalanda ya eh, ya cika za mu shiga na gobe to amma dai ba gani ba ƙarshen da wanda kai a cikin ragowar sha'aba ne domin wata yana iya cika kuma yana iya nusani ko ba ka ba idan wata ya cika 29 shi ne asali a musulunci mun karanta wannan hadisi da kuma ɗewa ne wata kwana 29 so da haka kenan sai sa shari'a ta rate wannan ibada ta ramadan da ganin jinjirin wata ba lissafi ba sumu li ru'yati wa afṭiru li ru'yati fa in ghumma 'alaykum faqdiru lahu qadra wa fi riwaya fa akmilu 'ibadati ash-sha'ban 30 hadith ni sahih قال سمع عبد الله قال حدثني أبي قال سنة سفيان عن عمرو عن سعيد بن الحويرث سمع ابن عباس رضي الله عنه يقول إذ كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم abdullahi abdullahi abbas ce tara na muka tare da annabi sallam fatil qa'id sai je makiwai thumma kharaja sai fito fada abi ta'am sai ce aka mai abinci ana marra a wani lokacin abdullahi dan abbas kan ce fa uci bi ta'am sai aka wa annabi sallam abinci fa qila sai a ce ya rasulullah ya annabin allah ala tawba ba za ka canja alwala ba sai zamanin su ba a cin abinci sai ana da alwala ba za ka alwala ba qala ce lam usalli ah ni da ba sallah zan ba fa ko zan ce zan yi alwala dan me zan yi sallah ni da ba a zan yi alwala ni da ba sallah zan ba wani dan ya nuna musu haka ba yana nuna cewa kai to an hana alwala ba dan ai sallah ba a'a dan ya kore musu cewa ba ba za a ci abinci ko wato ko wani abu ba sai ana da alwala kuma zama da alwala ba wajibi bane filasar ma abinda shari'a ta sa shi duk sanda za ka yi sallah ta wajabta maka alwala in kana da shi shike dan kuma baka da ita sai kai idza qumtum ila salat kace baksilu sai zama cewa gashi kawo umarni ina ba ta gani baksilu kaga ya hada da aje a nemo ruwan ya hada sarki ya hada alwala hmm. ina ji ina ba ta gane قال سنة عبد الله قال حدثني أبي دك نقى يا مكوهدي سنة السجعيني هذا ما كانت ba ko ديو sai dai kowane wanda yake daraja hasani dai nake jin makaranta ma يتقال سنة عبد الله قال حدثني أبي قال لسان سفيان أنا عمر عن أبي معبد عن ابن عباس قالت ما كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس يقول والله ني ban kasance ina ganin ko ina gane kare sallar annabi sallam ba illa bi takbir sai da kabbara qala amrun amrike cewa qultu law nace masa haddasatini na haddastani wanda ce la ma haddastuka bihi yace kai ka gaya ka taba ma gaya mun wannan hadisi sai ce ani ba taba gaya maka ba yanzu ne nake gaya maka abin da yake faɗa Abdullahi dan Abbas sai zo a wata ruwayar cewa yana daga gida sai ce a wata ruwayar cewa saboda cikowa jama'a da ya ji masallaci ya dauka da kabarbari mutane suna tasbihi to alama an gida da sallah eh قال لسان عبد الله قال حدثني أبي قال لسان سفيان عن عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل kada wani mutum ya keɓance da wata mace wala bi safir mar'atun kada wata mace ta ce za ta niki gari ta tafiya illa wa ma'aha zu mahramin sai da ma abocin haramci a tare da ita ma'ana wanda a shari'a ba aure ta ba waja a rajulun wani mutum ya zo fa qala ce inna mar'ati kharajat ila to ya aini mata ta gashi san ta tafi yin aikin hajji eh ta tafi an biya mata aikin hajji ko ta tafi aikin hajji wa in tu wato wa in niktu wato wa in tu tiptu ni kuma an zabe ni daga cikin waɗannan mutum jihadi eh fi gazwati kaza wa kaza a yakin kaza da kaza bari ce in tsalik ka tafi tahjuj ma'a imra'atik ka aikin hajji tare da matanka ka san mata suna da sa'a sai ku fara aiki da mace wato kun fara da level 8 ba sai ta kai 16 bai fi 10 take ba musamman ta yi tsori an gani a gaban ka za ka ji an ce an biya mata aikin hajji eh ni na biya mata za mu tafi haka zai ce a gaban kan baka yi wasa ba kasu suna da sa'a <laughs> eh. wai nick to tip an gane ku rike ma'ayar da yake rufi an zaɓe ai wato wato wato an zaɓe ni in zamo daga cin wanda za su tafi aikin hajji ba wai an ribato toni wasu haka suke fassarawa ba haka ba ne eh. to yake cewa eh, eh, nam wannan kun ji wani hadisi ko yanzu matan yanzu ana zuwa lagos suna kawo kaya wani mutum ba ta tafi lagos ko da take har Dubai take ta tafi Dubai ko da zuwa wani ake gaya mu an ce mata za ta tafi Dubai za ta tafi Saudiya za ta tafi kaza an ce gidansa wa da yake ciki wai ta siya na shi ne haka kudin suka ce wai ko ina ya kai amma dai zai ne mata yaro ita daga mai tsawa to ai shi ne ka sai ta shari'a duk sanda aka ce sai an saba ginin da Allah ya ta an sha wuya duk sanda aka ce sai an ba mace siffan su ka gani wato kuma zan baka duk kaskantaccen mutum in ya samu dama ana shan wahala a hannunsa yanzu da a ce ka yaron mace a ofis ka yaron namiji wallahi aka ce oganka a ofis mace ce ce wallahi ka shiga uku Wani saboda ganin take waje abin da kai kare da ta ne so da kake nan sai ta yi by force za ta so sai ta bankara ka in namiji ne shi ko ba haka ba kuma ga zali ko a cikin mutane kula mai katin jiki ya fi daɗin wurɗa sama da ɗan siri ɗan tsigi tsila kama a bushe wallahi ka samu tsigi tsila kana ƙasar ta ka shiga wai wai a ganin sa wai dan ana gani na haka za a rena ni to bara in sa bauni na da kwanci eh shi za zaka suka ce mata masu kiba sun fi tausayi eh haka suke fada tajriba ce ta yau da kullum ta nuna idan mace ta mata manya manyan mata sun fi tausayi namiji haka suke cewa manya manyan mata amma ka je ka dauko wacce take gata gata nan ko to sai ga cewa tausayin kaɗan ne ban ce duk siraran da kaka yace to ke da bayan ma da ja kai mana wata kusa ashe eh. da ba da kai yake mun da ke fungi fungi ce ba suna da wahalar sha'ani wallahi idan kai hurɗa da su ai su kan gani suke duk motsin da za a yi kai cutar su za ka yi to sai su dinga kokarin za su sa karfin su su dinga fosu din ka fa akan abubuwa Allah kiyaye ka malam shi sai duk sanda miji yayi auki tsawon tsaki sandarka billahi allazi la ilaha illa hu ba da gaske ke ba ya tafi kenan ai kai kaji ka zo na da su to ka yan tsana kaji ai malam ko ni ta da kaji ko kalma wannan wani lokacin ba da ta gani tana da aure amma ba da mijinta ba wani lokacin sai fita wa ɗaki ai kuɗi ce ga mota ku zauna eh, shi ne harkoki ku kwanta ku ta yi wata da su الله قال سنة عبد الله قال حدثني أبي قال سفيان عن سليمان ابن قال ابن نجيح سمع سعيد بن جبير يقول يتقال ابن عباس عبد الله بن عباس ya faɗa ka isan masani dubu jinaɗin abbas ya faɗa ce yawmul khamis ranar wata alhamis wa ma yawmul khamis kuko kun san wannan rana ta alhamis kuwa kun san ta kuwa ko baka kai sai fashe da kuka ma dai faɗa ka dai fashe da kuka hatta balla damu'uhu wato har sai da wannan hawaye na sai jika geman ya jika masa geman ya kuka kawai yake yi wa ƙalmar ta wani ce dumu'uhul hafa wato har sai da wato a wata ruwaya kenan ya ce sai da wannan wayansa ya jika wata tsakuwa da take gabansa ko jika kirjinsa ko ya zama cewa hasa din ana nufa kamar misali aiki ne a saman riga ko saman riga ko wata tsakuwa da take gabansa kullum muka ce ya abu abbas ya kai abu abbas wa ma yawon khamis wani wace rana ce ƙwari ce ishadda bi rasulullahi sallallahu alaihi sallam wa ju'uhu ciwon annabi sallam ya tsananta a irin wannan rana ne a wannan rana ta alhamis a wannan rana ne ciwon manzo annabi sallam ya tsanani faqal sai ce ne ku zo min aktub lakum kitaban ku zo min zan rubuta muku ta wasiƙa ku zo mun zan rubuta muku wata wasiƙa la tafilu ba'dahu ba za ku taba bata a bayan wannan rubutu ba abadan har abada fatanazu sai suke jayayya a tsakanin sabu wanda yana cewa akai wanda yana cewa ba za a kai ba Umar a ƙarshe hana akai ba nufi salama yana tsananin ciwo an ba wa sirina Umar mafita a nan tafi dubu ma yan shi'a sun samu wannan dama sun ci wannan dama sun shigar da ƙarerai suka ce ai za a rubuta cewa alubi da abi talib shine halifa shi ya sai hana kai takardar ai shine kaza a ah, to alaihi sallam ai in dai ba tuka da warwara ba to sai dai zama cewa ƙara tabbatar da mutane akan abin da dama ya faɗa shi hadisi mu'abin abi sufyan shi sai bukhari وسنة بن أبي شيبة بن عبد الرزاق سنة صحيح تركتم فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أو تلوى لن تضلوا أبدا إيش كتاب الله وسنة رسول الله سلم اسمع يتي هل بلغت نائسة هل بلغت سألوني هل بلغت كتي بلغت يا رسول الله خائفه تسمي al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu islam da wannan sauka ayat da so manzo sauka na 83 ka gani kwana nawa 83 ayat karshe ta sauka wata kuma mutum zuwa nabi Allah subhanahu wa kullum sai ma ka sabu mu da yuzulamu tsakanin da so a sallam kwana tara hadisi a cikin a hadisin abdullahi dan abbas wata magana ne imam suyuti ki tabbatar da cikin ittifaqin nasa so da ka ce nan ta yaya za ka ce za ka zirgi umar ɗan ba binasar ma idan kana da kyakkyawan ƙarisha kyakkyawan zuciya kyakkyawan tunani abinda za ka iya cewa tun umar ya ka don ya huta shi da a sallam ya ƙara jaddadawa dama ɗabi'arsa in ya faɗi magana ya kan maimaita ta don harki ta in ga mutum za a faɗa abu a shari'a kasan asali idan zuciya mutum ta samu tsatsa yanzu ba akwai hadisi da baka ka sha ba karanta su ba shekara 20 30 baya zuwa yau kai baka taba jin wani abu na alamar suka ba amma yau wayannan mutane in suka dauka suka fassara su sai suka ji cewa kai ai ka san hadisi na da yayi da baka bin chaka a cikin ba sai su kuma to ne daga cikin zalunci da ake yi kuna ji ko fatana zalun suka jayayya wasu na cewa akai wasu suna cewa ka akai to yake cewa walayin bakiyin da nabiyin tanazur ba shi halatta hijayya a wajen wani annabi cikin annaba ba na tana annabi sallam faƙarar suka ce ma sha'anin suka ce to me yasa ma annabi sallam a hajara ma'ana ya faɗi wato a hajara hankalinsa ya bar jikinsa ne ko zai faɗi wani abu da wanda bai faɗe shi ba ne a yi kokari a rarrafa jikin annabi sallallahu alaihi samu sauki amma ka wato wahalar da shi ina fata an gani shi na kan sunan sunan ya ce ya'ani haza istafi wato haza istafhimuhu to a je a nemi a tsaya a fahimci mai annabi sallallahu alaihi wasallam ke kyau to fa za mu suka tafi yu'iduna alaihi suna maimaita cewa annabi Allah me kake nema a kawo ma mm. kaga ashe ba da ya ce an kawo ba shi ke naka ce abu Allah ku dinga yadda ake yi idan aka kawo hadisi sai a gutsire shi idan aka gutsire shi ba za a cika gabansa ba a ce isa fahimu ku je ku nemi ƙarin fahimta mai anil salama ke nufi ne to ci nan faƙarar zai ce ruri ta kuɗale kaga nan idan da abin da yake nema cewa ma la budde min dole sai an kawo zai ce ku kawo domin inda wannan abin da suke nufi da haske iya kafirta mutane a kansa kuna ji inda wannan abin ne kuwa da annabi wasallam zaka ce in bai cika wannan bada awansa wasu cika ba dole zai ce su kawo sai na fata an gani to wai da aka faɗi wannan shi sai da mutum ya dinga zuwa makaranta eh. ya ce fallazi ana fi ya ce abinda nake halin da nake ce ke yanzu khairu shi fi alkhairi bi ma ta da'uni ilai fiye da abinda kuke kira na zuwa gare shi mamar bi salasi sai umari da abu uku wa qala sufyan marra yace ausa wasiya bi salasin da abubuwa guda uku kana ji miyar biyar kitaba kenan a maimakon rubutun ga abin da ya fada to mai kuma aka koyi shi yasa in kana neman hadisi full cikakke yadda yake da sun dama ka'ida ce a cikin tafai da aka yi na sunan da sihah da sauransu galibi marawaici kuna ji zai kawo hadisi ne gwargwadon yadda ya kulla babi a kai haka ka'ida take kuma akwai matsala ta taqdi'ul hadis da haka zai iya yanko jumal wanda ya san za su iya isan masa a cikin wani hadisi dogo amma ka zo ka samu hadisi a musulun sai ka mai same shi in pool puli za ka same shi eh tunda ba fasa shi kulla babi ba fasa ya kawo cewa hadisin ka za hadisin wani ne wani kenan yan wani ya ce akar jin mushirki na fitar da mushirkai min jaziratul arab daga jaziratul arab wa ajizul wafda wato ku zartarwa da baki alkawarin duk da ka ɗauka musu ma'ana ku girma baki sun zo muku na'am bi nahwi ma kuntu ujizuhum da irin abinda nake kyauta musu in baki sun zo wa sakata sa'idun an salasa an salisa sa'id sai ya shiru akan na uku fala sakata sakata ha amdan ni ba sani ba yayi shiru ne dan yana sane wa kala marra a lokaci aw nasiha ko manta waye. wa qala ni marra ci imma ay an ha a aw siya. ko dai zamo ya bari ne ko kuma ya manta an gane ku yayi shiru akan na ko dai ya bari ko kuma ya manta an gane ku so a nan na abubuwa da sauransu in ka dauko annabi sallam an umarci shi isa da qur'ani ya isa an umarce shi da ya kawo suna ya isa sabai da kansa a sallallahu da muke ke tambaye su hajjatul wada kwana tabanin da dan wani abu zai bar duniya na isar da kuma suka ce ka isar to sai me kuma sai sai a ciki za mu ji wato ruwa ita ma a gaba bi ma mai sama da wannan ma ne eh za mu ji قال سعد الله قال حدثني أبي قال سعد سبيان عن سليمان عن طاووس عن ابن عباس كان الناس ينصرفون في كل وجه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهدي عهدي بالبيت yake cewa Abdullahi dan Abbas yake cewa kanin nasu mahajjata sun kasance yansarifuna suna tafiya gida a wajen aikin haji fi kulli wajihin amma duk inda suka tsanci kansu wani amina zai tafi wani ya je wata ziyara a wani guri wani yana haramaini wani yana kaza wani yana sha'arun haram wani yana kaza wani kowa zai iya tafiyarsa ba duk inda ya ga dama duk da yake da an ce lokaci yau kwana uku ya cika zai iya tafiyarsa to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a la yunfir ahadun kada wani alhaji ya bar makka hatta ya kuna akhiru ahadihi har sai karshen sa ya zamo bilbaiti da ka'aba ne kayi tsawafin wada'a ban bankwana cikin daga da da an ce an sa lokacin tafiya sai ka zo ka yi daga nan kawai sai tafiya eh وانا حديثي صحيح قال سنة عبد الله قال حدثني أبي قال سنة سفيان عن عن ابن عبد النجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال قديم النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة النبي صلى الله عليه وسلم يا المدينة هم يسلبون سكن نباشي في التمر an gane a kan dabino a sanataini bashi na shekara biyu wasu salas da shekara uku ma'ana ba wai mucin idan zan ce malin ranta min wannan zan baka nan da shekara ɗaya babu aibu kula ji kaya da na yadda ne idan ta zantu bidanin ila ajalin musamman faktubu inda an ce shekara ɗaya an ambace shi abinda ake nufi sanatani wa salas ma'ana shi ne ranta min zan baka an gane ko nan da wata ɗaya ko nan da shekara ɗaya ambata masa in lokacin ya zai ce tufa wallahi ba da shi ban samu wani abu sai ce to ke da ji na kara ma shekara ɗaya amma za ka kara mun da adadi kaza sai ce shi kuma ya yadda wani abu an fara ci da wata ɗaya sai ga sai ya kai shekara ɗaya ko shekara biyu ko shekara uku ko sama da haka har in ya zama ya karɓi wato mukaddara a ce ya karɓi buhun dabino ko sururu ko garara na dabino guda ɗaya sai ya kai sururu ko garara goma. Lalla kun ji da kyau? shi ne abinda ake ta yi da aka san cewa mutane sun fada matsala bayan corona sai aka dinga shigo da tsare-tsare a'a magani ne za ka siya to kai dan mai ganye ne akwai mutum saka sana'a magani idan ka ba da kaza za a ba dubu kaza sai a baka magunguna har kawai bai nuna sai ka keto layi ga na tallan magani ko a ce ayyar da za a yi ba wai haka ake nufi ba yanzu ka sa akwai coins akwai wasu waye akwai wato yadda ake su wannan wallet ne ba zai ciri ba sai an yi waye-waye idan an yi to daga baya sai zama kuɗi idan kuka yi musaya duk wannan iskancin aka ta fito da shi bayan corona eh yanzu abinda aka yi jefa dai dubu biyar kuɗi lukui idan ka jefa to kai ma sai ka abin da ɗin mutum kaza ana yin waye kaza kaza sai a ji wani sai a ci aika mutum ɗari bayan mutum miliyan ko miliyan biyu da suka rigista sai a ce a kano mutum hamsin sun samu a kaduna mutum sai a hausa ne ai ana samu ana samu sai an gama tattara kudin jama'a sai a ce wai sai a ce ai yanzu ana can ana verification ana can ana wata tsaya yanzu an dakatar da shirin za a zo a ci gaba nan da shekara kaza ai ba matsala ba ce domin eh, eh, ai an yadda shi ne dama irin su ofe din nan duk wannan iskanci aka da kawo shi masu insinuation din nan suna ina insini din nan suna ina an dina ya ce ana can ana gyare-gyare sau da san banza duk mutumin da ce kawo kudinka zan ma kudi makareci mutane wa ahallallahu bai'a wa harbar riba in za ka nemi kudi ko tafi kasuwanci sai yake cewa rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an da lati tijara da bayya da abu ɗaya ne amma Allah ya maimaita shi ne a wannan aya guri daya don ya nuna albarka ta kasuwanci da cewa ba wata hanya da Allah fiye da ta a nemi sama da harkar kasuwanci wallahi ni dai eh ai kudin ka ba a taɓa ba kana sawa da ka buɗe wallet ɗinka ga kuɗin dai kana ganin su amma dai ba su yi ba to ai lambobi ne lambobi ne ban da ruwan kudin yana hannunsu kai kaji su baka ruwan kudin su rike lambobin su kuma kaga ka kula ya kamata gwamnati su masu kara sanin wannan da aka zo da aka zo mun yi wannan magana a bidaya da ku asali abin da ake nufi kudi gwal da azurfa wannan gwal da azurfa su ne abin da haƙosa ake gasu kudi ne lukuri gasu sai wani abu da kuka yi ittifaki cewa idan an ba da wannan takarda ko takarda mai sai ce in kun yi ittifaki kaza za ku yi abin nan to shi kaza ga wasu sai suka ke da saboda yaudare yaudare za su shigo ya za ku sai ce ai darajar naira ta kare ai darajar sai a shigo da wasu maganganu na yan zamani sai a kare kudin kaza a kare kudin kaza kuma kai ga kudin ka an ce sun kare to amma shi sa abinda ake magani kullum ya zama kai ba kudi kake ajiyewa ba kayan kudi kake ajiyewa ne muku wannan bayanin. ba ruwanka da kuɗi a banki ba ruwanka da su lambobi ne ka dinga ajiye kuɗinka ƙasa ce kuɗinka ne kayan kuɗi kake da su ba kuɗi ba in an kare su su kare kai baka sani ba kar ka dinga ajiye kuɗi a banki ina gaya muku da kuɗinka sun tare je ka sai wani abu ka dinga ajiye kayan kuɗi wallahi ku dinga ajiye kayan kuɗi akwai mutum yanzu ya zaga yanzu an zo an ci kudin marayu an ce a je manya-manyan bankuna ana gani da sauransu akwai kudin ma shekara talatin ma ba ta basu ba kuma kudin sun ninka sun ninka sun ninka to ya ga ce nan gotu ke ganin cako za ta ranta da arafa shi da suka tashi suna da bukata za su bayar waye waye waye waye a rashin dabara ne su kwashe kudin je su yi kaya da shi ba lokacin da za ka taba jin an ci kasa ta kare ka taba ji ba ai kayan kudi ne ka kula kudi ne yake karewa kayan kudi baya karewa kayan kudi baya karewa kar ku yadda ku dinga aji kudi musamman yanzu rigi kuma ka gona ka sila shi dinnan fa da kai ku dinga musayar lamba dinnan ya taimaka ta wata fuskar ta wannan matsalolin dana kuna kuna kuna biye da ni ko wato a dinga musayar kayan amfani ba da kuɗi ba da kawai lambobi ka tura min lamba in turo ma lamba in ji kalan kai ma ka ji kalan a gaban ka an ji ji kalan kuma an ɗauki kayan ka an yi nan a gane ku sa samu cika da imani Allah ya samu cika da imani eh, kuma ga shi bankuna suna sun kokonu ma'aikata da yawa bankuna sun kasa rike kansu a wasu bankunan masu haɗewa suka yi mai ƙaramin ƙarfi da mai ƙaramin ƙarfi sun suka ce su haɗe idan sun yi wannan haɗewar kawai dole za a rage ma'aikata to sai aka dinga samun matsaloli hakas a ce an yi haka hakin ɗin akawun ɗin wani kaza kaza to ai waɗanda ake shiga loko da su ɗin suka kokora sun san abin da kwadin da kamfanin banki ke takawa da shi kuma an kori mutum kawai ma'aikacin banki ce ya zo ya shigo ofis wallahi ma da kawai sai daga an kulle kan kwamfutar ta dama tafi a banki suwa cewa suke sun kore ka ba da ka zo ka taɓa kwamfutar ka kanta a kulle kawai an kore ka ba sai ba wani bu inda aka petition ko na ba fa shi ba gratuity babu kawai ka kuru sai dai kawai ka ɗauko jakanka Allah ya sa ma ba su shari suna bin kona ba ga wani bature can ya yi wani bature na amerika ya ce karshen yadda kuɗi naira zai zama kuma gashi yanzu ne fa yanzu abubuwan suke ta dawowa a ke ganin gashi an fara samu wannan jaza'i idan matsalolin kuɗaɗe matsalolin kuɗaɗe shi sa masu wayo in baka irin ta asala samu kai wayo ba kuɗinka da ka samu je ka sai ƙasa da ka samu kuɗinka sai ƙasa da ka samu kuɗinka sai ƙasa da ka samu kuɗinka sai ƙasa dabbobi ƙasa fitasiya siya amma kai ka dinga biyo kai ta ai ai malam a kawo ila dama yake tana dai da lambobi domin da an yi wani har har har har har suke nemi yanzu ka je kisa ki sai da za ka ki samu ka kula da idan ka shiga banki kwastoma kiya wani ma sai ga haske ne wallahi ba wanda zai zo wani abin da nake faɗa da Allah Allah ya sa daidai nake faɗa kuna jina dai ko kuna jina ko idan ka je kwastoma kiya sai ka shiga ka fita ba ba kuwa ba wani ba an kashe bai fi mutum ɗaya biyu ba galibi ma kusa ma kiyaye bai fi ma kan mutum ɗaya ko biyu ba amma yanzu kuwa za ga kama an zuba wasu kujeru an sa rumfuna ka ɗauka mutum kuɗi suka zo zuba abu kuɗi a'a wanda ɗazai ga an zuƙa mu kuɗi ne a kawun ya sai aka yi da wanda shi ba yake ganin cewa kai ana taɓa masa kuɗi da wanda yake ganin cewa an sai a ce an turo kuɗi bai shigo ba da wanda zai ce shi ya tura amma wanda ya tura ya ce bai gani ba ni kuma gashi an cire mun an debitin tina da wanda zai ce kaza duk aka da wanda zai ce na zira katin a rike kuma kuma a rike ba a ban kudin ba amma waya ta ta nuna an cire kudin wannan matsalolin kuna ji da kyau kuna ji da kyau da dama malaman musulunci sun yi wannan jawaban akwai littafi na al-musu'atu fiqhiyatul eh, eh, mu'asira na Kuwait bolum 45 ne idan ka ji wannan matsalolin na banki duk masu islamic banki ko non-interest bank da ake da su da sauransu da shi ake musu fatawa duk wa'annan matsalolin dama akwai su abin da ya jawo shine galibi karancin wayewa da mutane sun miƙa Amina kawai sun abin nan malam har yanzu an yi wani mutum a kano an ba ka kaci mazabarsa ba za ka sha wuya aka ce ba ba kai kudi banki ka buɗe aka wani ce to aka matsa masa to dattijo suka matsa masa ya je ibi kudi ga baki da aka buɗe aka wani aka ɗora sai ba harka ta zo ya je zai ibi kudi ta aka ce ba a yi haƙuri ba ne to ta ce ba ina ya tafi neto ta ce ba neto ya ce to bayan zo na jira to kafin da dabaru ake ba neto din nan ita ma to ta fuskar ƙarya ce ai an gane ku ita ma lokacin ƙarya ce ai ba ce neto ta titi ya zauna ya cira ya cira ya jira sai mutane su to yiwu ya dawo ta ci abin zuwa a shi shi da cijaje na ta cije baki can wajen yamma inda in yi kawo dama isa da ka'idar tashi an gane da ya zo dan an ci to lokacin tashi yawo oh, a tashi sai gobe yana zuwa zai ce manaja ina manajan ya ci to ku tattara mai duk wani abu lokacin yi na mani ku ba ni fiye zan tafi ni gida na network ba yankewa kuma network ya ce dama mu kudin mu maka dauka ba ma da ruwan kudi muke zama ba kullum kadara ce za ka iya samun muna da kadara a ƙasa ta abin da bai gaza miliyan 100 ba amma ba laka sami miliyan 10 a hannun ba tun dai ba irin wannan dattijan mutum ya ba zai sha wuya yanzu wai ka ce wai ka zo ka ruga da gudu ka tafi banki wallahi malam akwai bankunan da miliyan biyar sai an yi hada-hada za a iya hada mai ta ana ta kama ne kai wani ma ba sai ya bugo waya za mu san ce a yin labai da allah ai haƙuri zuwa ƙarfe kaza za mu hada maka yanzu kai muke hadawa kaza kaza kaza kaza kaza kaza to da ina kudin sai ke hasan gaskiya ce ba masu yanzu wani ya shiga wani sai yana rushe bankuna a kamar muka faɗa na turawa ne suka faɗa an gane ko ba rushe bankuna kake ba dole kuma kaga da aka so dama sai an tsora ku a tsarin sai aka muku tsarin fashi da makami aka muku tsarin ajiye kuɗi a gida a hana ku aka inda ku ɗaji kayan sai dole sai ka zuwa musu kai da kuɗinka kana ta bin layi a duka maka tsawa kuɗinka kuma za ka ɗauka so ina faɗa ne yan uwa musulmi don mutum ya zama a wasaki a waye ka sai da zaka dinga harkokinka ka san yadda zaka malam na taɓa zuwa wani guri sai mota ta lalace mutum an gangara wani gareji haka a gyara mu da wani ma keken gareji ga wata babban plaza iya ganin ka sai muna abin nan sai ce mai gyara wani shi amara ni na san kaza kaza kaza a unguwa kaza kaza kaza kana mana kaza sai ce ni ne ta ce ai wannan gurin ma na wani abu na wani dan ubanku ne sai ce waye wannan ta ce yanzu a ganshi ya zo da keken sama bari na zo ne ana taimu gyara sai ga naga da tije ya zo ya to yana ta saɓe riga sai ce ai ma ga sai ce to wannan ai na san shi baba ne a na ai sai ta shi da je gaisa sai ce ai malam yau ka zo ne ce ai guri na ne nan wallahi malam mutumin nan da sun ce ke mana sallan gawa a unguwacin jakar idan aka zo wajen mutuwa ta kansa ake bara ba da sadaka in ka bashi 200 zai karba ba ya ka ɗauka yana da abin da bai fi naira dubu goma ba za ka ɗauka duk nan a ƙasa ike yawo wato su mutanen da yadda suke ka gani ba wai salo ne na ruwa ba a'a suna bi da rayuwarsu ne a tsanaki kai ko yanzu kai kake fashi da kai kake jawo kanka yan fashi ka jawo kanka barayi ka jawo kanka waye yanzu babur fa mutum zai siya na naira dubu ɗari uku yau din nan ya siya ya shigo da shi unguwa ko daga kasuwar su. ko kwanan an yi wani kes a kotu nake gaya ma yarin daga siyowa aka zo aka dinga tsara wata hutsa a kasuwa don kwana talatin ana bin sa har sai da aka yi aka yi fashi din babur shi jawo kansa kuma abin da ba shi kuma da karfin ma da zai je ya hau babur karma karma da rantamin dan aramin da ya haɗa kaso ka bai fuka gina gidan miliyan uku shiga ba ka ce sai ka gina miliyan hamsin jikinka bai fuka sa riga ta naira dubu biyar ba shi riga iya sawa ne wani sai sa riga dubu biyu ya fito kai da ka sa ta dubu ashirin a daga ganin ta kai kuma ba za a hango ba mutanen da aka suke mu yanzu duk wanda ka jawo wa kanka barayi mu muke yi agogo zai sa da kan zai ce ka wannan agogon ba kyau ka